gaskiya yanzu na yi da na sanin shiga ta fim sabida ni mace ce kuma har gobe ina da 'ya'ya kuma ina sa ran zan kuma aure in haihu to no need ayi wa ɗana gori sabida uwarshi tana fim ko kuma a ringa maka kallon mara tarbiyya ko da ku iyayenka daidai gwargwado sun baka tarbiyya sai dai ka zalunce su idan ka fita masu tasowa cewar su gane cewar fim ba abin da zai basu. kuma ba a fim ake samun kuɗi ba kuma su gane cewar su mata ne ko yaya kika ɓata rayuwarki na awa ɗaya wallahi sai kin yi kuka na har abada kuma ba za ki gane ba sai girma ya zo miki ni a matsayina na tsoho ne mijina ke dawowa a gida yadda kake yadda tarbiyyar gidanku manyan 'yan kasuwa da muke da su a nan arewa wanda muna kallon sunana Hafsa da Hassan wacce aka fi sani da ammi to tarihin ki. to an haife ni a Maiduguri na taso a Kano tukuntawa na rayu a tukuntawa to ya kika shiga masana'antar Kannywood ƙaddara kamar ya ka san ita kaddara in ta zo maka kowace iri ce akwai mai kyau akwai mara kyau to kowace iri in ka zo maka in dai kai musulmi ne ka yi imani da kaddara to duk abin da ka tsinci kanka ka yarda cewa shi din kaddara ne to ita shiga ki Kannywood a wace kanoyin kaddara take kenan mara kyau ya aka kika shiga ni dai gaskiya ba ma abociyar ma kallon fina-finai ba ce a da na dai fi kallon indiya so daga baya kuma ina ma'amala da su sai na ɗan ji abin tun da daga bayan fage nake kallo sai na ga yana burge ni kamar nima ina da wani gudunmawa da zan iya bayarwa to daga baya kuma da na shiga sai na ga akwai abubuwan da ni ya sha bamban da tarbiyyata wanda ba zan iya ɗauka ba gaskiya. Amma kafin mu kai nan ki ta wace hanya kika samu kika shiga? Akwai wani mawaƙi Isyaku Forest Allah ya ji shi da rahama. Shi ɗin yayana ne. To gaskiya tun yana da rai irin sai in ce ina sha'awar fim. Sai ya ce min ƙanwata ba za ki fim ba in dai ina raye. Eh. Sabida ni ban san mi a cikin shi ba kawai dai ina ganin su. to ina da ƙawaye a ciki muna mutunci sosai akwai lokacin da aka min aure to bayan aure na ya mutu irin ina cikin damuwa sosai abubuwa dai kai ma dai ka gane Ta kawai sai na ji a wannan lokacin ina sha'awar na shiga fim ɗin ta ka ji ta yadda aka yi da tsinci mm. kaina a fim to wace hanya kika bi bayan kin samu sha'awar shiga ina gurin yar mamata sai na ce mata mama ina so zan shiga fim. ta ce fim ammi na ce mata e sai ta shiru bata bani amsa ba aka kwana biyu still sai na ƙare mata magana sai na ma bata ce komai ba ina magaya mata sai aka kira sallar la'asar sai ta ce to mu je mu yi sallah muka dawo bata ce komai ba ni ma ban ce ba sai da ƙara kwana biyu dai sai na ƙara gaya mata sai ta ce min to idan shi ne mafi alkhairi to ubangiji Allah ya tabbatar ina dai addu'a kawai sai na ji ina son abin to ka san duk abin da zaka samu ilimi a kai dole sai ubangiji ya jarabce ka da abin sai na kirawo wannan na kwari din kalil kenan sai na ce mishi ina so na shiga fim ya ce an fim kuma ke na ce mishi saboda ya yi mamaki sai ya ce min to shikenan an yadda a gida na ce mishi kin san fa sai an yadda a gidanku kaza da kaza mamanki da babanki sun cike fam na ce ba ni da matsala sai ce min to shikenan akwai wani darakta ana ce mishi dan jummai ka bugawa lokacin tunda ina rijiyar zaki kaga ina kusa da ka buga kenan sai bani namban shi ya ce in kirawo director mu yi magana bana manta na kirawo director muka yi magana sai ya ce min suna kanawa park bayan kwana biyu sai kira na suna kana park suna wani aiki in zo mu yi magana na je kana park na same shi muka yi magana ce to shikenan inda iyaye na sun yadda ba damuwa in haɗa shi da mamana kenan daga nan sai na haɗu da wani ya ce min dole sai na sai na je na sai fom ɗin senso na sai fom ɗin alasan ƙwalli na ba shi 10,000 10,000 ɗin da har yau bai bani ba kenan ba a kamun fom ɗin <laughs> sensu ba ba a kamun na alasan ƙwallo ba to bayan nan ba bayan nan sai na fara aiki na je na sai wani fom ɗin na fara aiki ba laifi na yi ayyuka yanzu shekara ta biyu na kusa ta uku mm, amma abin tambaya ina ne kika je kika sake sayan fom ɗin akwai wanda ya kawo min fom ɗin amma ba na so ya kamun ba ka san kowane kamfani yana da fom ɗin shi sai ya kawo min na ciki sai aka bani id card ke dai an yi miki rijista da wani kamfanin fina-finai eh. to a wannan rijista a lokacin an nemi ji daga ki tabbas dan wanda yamin ma sai da izo har gida suke magana da mamanmu ta ce mishi to shi shikenan gashi amana ana ce mishi bonan jigawa Allah ya ji ɗan rai director suna kama sosai sai ake ce mishi bonan jigawa sunan shi Hamza don a jigawa yake hmm. to sai na fara aiki ina aiki da Hamza don din nan muka je maraɗi muka yi wani aiki burin Salma daga nan na yi waƙoƙi na zo na yi wani na yi fina-finai dai na yi wani fim su waɗanne waƙoƙi kika yi kafin fim irin waƙoƙin siyasa haka hmm. background kenan

still to gaskiya tun a location na fara cin karo da wasu abubuwan da ni ya sha bamban da tarbiyyata. Mm. Kafin kafin nan gaba kina da sabo fina-finan da kike sai waɗanne da wani. Na yi sin uku a alaƙa sannan akwai wani fim ke duniya wajen shekara biyu kenan yanzu mana fim ɗin shi ma na yi ina cikin fim ɗin har las da aka fita location ma ina ciki. Mm. Shi kenan je a kudu yaushe zaman jiran ku nake umarnin ku kaɗai nake jira na aikatar da abin da kuke so yanzu ne alhaji yake da bukata kin san cewa kowace ƙwarya da abokin burbinta sannan na zo na yi gidan daushe wanda na fito a matar daushe ga su nan dai sannan na zo na yi gidan sarauta shi ma na fito sin uku a ciki wata rana a kano shi ma still na yi sin biyu ne ko ɗaya a ciki to suna nan dai da ɗan dama mm, ke dai sin uku Allah ya hore miki <laughs> to abin da kika ɗauko faɗa tun a baya shine kin so cin karo da kalubale da matsaloli menene waɗannan kalubale da kika fuskanta eh to abin da na fara fuskanta ni na taso a gidan gaskiya a cikin maza amma ban ga irin zan yi close da maza sosai ba sai a industry a kannywood ne kujerar nan za ku iya zama ku uku mace da namiji a kannywood ne za ka keɓance da namiji ka gane wanda ni farko abin sai yake ban mamaki sanda muka je set ɗin sai in ga ɗaki maza biyu mata biyu a kan gado ana kwance ka gane to lokacin ban taɓa fita wani gari aiki ba Sai a kan shi sai nake mamaki to wannan wace irin rayuwa na kawo kaina to still sai muka ƙara fita aiki shi ma dai sai in ga haka dai haka dai ka gane sai in ta mamaki kuma sannan wasu kalaman sai in ji ni zan nauyi da in faɗi su amma ba kunya tsakanin mace da namiji za ka kai abubuwan dai ba za su faɗi ba kawai sai dai Allah ya kyauta bacin an cinye min dubu goma na shigo da jari ina sai da duk wanda isan ni dan ammi kamshi ma suke ce min ina sai da turaren wuta ina sai da huluna saboda ni yar mai digirci kuma kowa ya san sana'ar mu kenan to a wannan jarin gaskiya akwai wanda da dama sun karya ni mutum zai karɓi kayanka sai dai kai Allah ya isa idan kai magana in ne ma ko producer ne ma ko in darekta ne an yi casting ɗinka aiki da casting ɗinka komai zai iya faruwa to ƙarshe menene matsayi yake akan ita sana'ar ta ki ta fina-fini ni mace ce kuma kowace mace burin ta Allah ya bata miji na gari ta yi aure kuma in kika yi auren kina fatan kin tafi kenan har abada kina so ki tara zuri'a ɗaya ba ko yanzu a unguwa kawai in kina fim ke kallon karuwa ake miki ba ma a sayewa ko ɓoyewa kawai baki da tarbiyya kuma ko da girman tarbiyyar gidanku ya kai gidan malamai ne ba a duba wannan kawai ana cewa ke kin fita zakka ne a gidanku gaskiya yanzu na yi da na sanin shiga ta fim sabida ni mace ce kuma har gobe ina da 'ya'ya kuma ina sa ran zan kuma aure in haihu to no need a yi wa ɗana gori sabida shi tana fi ko kuma a ringa maka kallon mara tarbiyya ko da ku iyayenka daidai gwargwado sun baka tarbiyya sai dai ka zalunce su idan ka fita amma mutane ba za su ga wannan ba burin su kawai su zage ka in kana da mace in ta girma a ce wata iri iska ce ko ke ma an zo neman auren ki a ce efin ce baki da tarbiyya kuma wani zubin a society da ake zagin mu yan fim din gaskiya ne duk wata ma wata ma'aikata da za ta haɗa mata da maza ko a kasuwa ne kasan dole sai an yi ba daidai ba sai dai a ce amma wani gurin ya fi wani gurin amma me zaki faɗa wa sauran jarumai 'yan mata masu tasowa masu tasowa cewar su gane cewar fim ba abin da zai basu kuma ba a fim ake samun kuɗi ba kuma su gane cewar su mata ne ko yaya kika ɓata lokacin kika ɓata rayuwarki na awa ɗaya wallahi sai kin yi kuka na har abada kuma ba za ki gane ba sai girma ya zo miki kuma in ma biki daina ba kullum a fim ka san me ake nema ɗaukaka kuma ɗaukakar ba ta Allah ake samun ta ba kina neman ɗaukaka kin je gurin boka kina neman ɗaukaka kin bi wata hanya da ban ba ta kamata ba kina neman ɗaukaka kin bijirewa iyayenki kin bar gidanku mostly ba sa kwana a gidansu mostly ba 'yan Kano ba ne ba daga wani garin suke zuwa su kama gida su zo su zauna kin ce za ki yi fim kina wata harka daban babu kyau kuma a cikin wa'innan da kuke harka inda wani zaki ce ya aure ki ba sai aure ki ba wallahi ba yanda za a yi aure ki sai kin tashi ma ice ai wance kaza ne kaga ba amana kenan to ga baki ɗaya rayuwar banza ma ba ta da wani ama ba ta da wani alfanu kuma duk wanda akwai wacce ta zo tana son ta shiga fim aka kawo ta aka ce ba yaban kaina nake yi ba wanda ya kawo ta ne sai ki ce amina ga kina da hankali ki tafi da ita gidanku da Allah ki gaya mata cewa ba wani daɗi a fim ɗin nan ta koma ba daga Kano take ba can gudu Yobe State kenan ko so na yi mata nasiha dai duniyan nan yarinyar nan ba ta gane sai na fito mata na ce mata to kina son ki taɓe kenan har abada to ƙarshe yarinyar nan ta bar gidanmu tunda ta zo ta dage sai ta yi fim ɗin kawai ne dai abin da nake so mu sani mu mata ne shi iskanci ga namiji ma ba abin ado bane da ake cewa wai ado ne a da ne ya zama ado a wannan zamanin da muke ciki wallahi ba ado bane ba namijin ma sai duk kuɗin shi idan ya zo neman aure akwai gidan da wallahi ba za a ba shi ba saboda su suna da tarbiyya kuma muna ba namijin da zai so ya auri mace mara tarbiyya saboda tun da kanan ya warga zaman gidan shi kuma ba zai taba haifan 'ya'ya masu tarbiyya ba mu ji tsoron Allah Allah ya bamu maji mai aure ko kuma mu koma gida tunda kake ka taɓa jin wani malami da ice yau ga kuɗin shi zai zama producer ya fi in sharfaɗi to kika sani ko lokaci yayi da su ma za su shigo su bada gudunmawar su a tsaftace haka me yasa san da aka ce za a yi fim village a Kano aka hana an tabbatar da za a yi gidan karuwai ne kuma Amdas ya yi magana ana ta abin nan duk abin da Amdas ya faɗa gaskiya ne ni idan bana abu aka ce ana yi don ina guri ba zan damu ba duk abin da kaga Amdas ya faɗa wallahi ana yi har ma wanda Amdas ya yi haidin bai faɗa ba kawai dai mu ji tsoron Allah sai kin mutu za a ɗauko wani abu da kika yi kuma muna zaune da juna ne ba amana idan na ci gaba waccan ba ta so ina zaune a gefe ina ba daidai ba wata tana nan tana min suna burin tan ɗaukaka sai ta yi posting akwai amana a wannan zaman kamar zaman bariki ba wata amana ba amana a ciki wallahi kuma ni na yi da na sanin shiga na industry amma na zubin bana da na sanin saboda akwai rayuwar da na karance ta wanda da ina gidanmu ba zan karance ta ba kawai ni dai ina ba mai ɗan uwana shawara wallahi ƙyale banza ba inda zai kai kasida na sani kuma duk wanda ya mota kuɗi ba zai sauka ta shi wulaƙanci kuna gefe kuna kallon kamar cewan e eh, wai wayewa ne ci gaba ne ba wani baya ba wani ci gaba ci gaban mai haƙar rijiya ake cewa ku? ina ci gaba ga macin da ba a gidansu take ba a gidan miji take ba ai babu kin fi daraja idan aka ce miki mata aure ranan nan mun je location aka sauƙi ni na hau na fif. saboda wayanda suka sauke ni irin an san su din nan me na fif din dan faɗa kaɗan muka yi da shi ba wani abu ne akan haƙƙina ne ta yi min wai karuwa irfin abin ya dame ni ya daɗe neman ciwo to kuma duniya kowa fa da haka yake kallon mu idan kika zo za ki yi aure ko da sin ɗaya kika in dai an ganki ko da ba a ganki ba wani ya ganki in kika zo zaki yi aure in ba a kushe ki a gun uwar miji ba sai an kushe ki a gun uban miji an ringa cewa ai karuwa zai ɗauko yar fim ya kawo mana cikin zuri'an mu to me amfanin shi kamar wayanda suke yin wannan kantawaye su ji tsoron Allah su ɗauka cewa su ma iyaye ne amma kuma duk wanda zai ja da magana ta don Allah ya ɗauko yarsa ko ƙanwar shi ya kawo ta wallahi ba za su yi ba mu zauna mu yi tunani kaf cikinsu ba wanda zai ci wannan yarsa ce take fim ko kuma ƙanwarsa, ko kuma babarsa means ƙanwar maman shi ita ma ai baba ce ita ma za ta iya fim ai sai mu ne da ba mu san ciwon kanmu ba